Ah, ba wani shugaba wanda jihar shi za zama cikin ko kasashe a cikin damuwa shi kuma ji cewa yana irin da wani sukuni saboda haka ah, akwai damuwa kuma ba damuwa kaɗai ba duk da wannan abu kamar da kace wanga shi na baya baya an shayi ɗaya biyu uku hudu ko miyana nan akan sanin mu ina matsalar take domin kwanakin baya an yi sulhu har an nuna wa duniya an ajiye makamai amma kuma ga shi kashe kashen bai tsaya wato ka shi wannan tsarin wani abu ne daban wanda da rana ce ma akwai kuɗi a cikin lamari to za ka samu daga ce kamar abin bauta ne ta gaske sai ka iya yanka kahin ka ciwo karfin abin. al'amari ne wanda wasu sun ɗauke shi sana'a wasu neman kuɗi ta hanya da bai dace ba ko kuma hanyar da su suke iya rayuwa saboda haka sun je sun sayi makamai suna tursasa ma jama'a da su so mu kuma eh, gena mu gefen dole ne mu yi amfani da karfin doka mu tabbata mun tursasa su domin al'umma zauna lafiya wannan shine matsalar da ake ciki wasu yadda su aji makaman zauna lafiya a cigaba da mu'amala wasu kuma suna ganin ba su yadda ba wanda ba su yadda ba da su ne muke fama yanzu wanda suka yadda muna amfani da su ma wurin ganin cewa mun zakulo waɗanda ba su dama kuma ga shari'a masalci haka yake ita gwamnati ta aiwatar da nata sharuɗa na sulhun da aka yi kowane sharɗi yanzu misali kamar da aka fara mun ce duk wanda ke da makami kuma wannan ban yi da kan gaba na gani kaɗai ba sai da nemi shawara ga mataki na gaba wanda aka bani shawarwari cewa ya cancanta kuma mu tsaya mu a cikin matakin jiha ba sai da muka haɗa da sojoji GOC shi ya shugabanci wannan a sulhun sannan kuma a gehen jami'an tsaro kenan ya sa wakilinsa a gehen gwamnatin jiha kuma shi mataimakin gwamna mun sani kuɗaɗe aka sayar da dabbobi aka sai wannan makaman so mun yadda domin makaman su dawo hannun su fito daga hannun waɗanda ba daidai ba su dawo inda ya kamata a duk wanda aka ya sai makami ya kawo za a biya idan aka biya dan za mu zo mu zamuna da su sai mu kalli menene za mu inganta tsari na su ta kiwo da sana'a su ta fataucin shanu mu ga ya za mu taimaka kamar da ake taimaka ma kowane sashe na ainihin noma. Ka gamsu da rawar da ko kuma goyon bayan da gwamnatin tarayya ke baka wajen magance wannan matsala? Ah, to yanzu misali, ai ban ma taɓa samun goyon baya ba irin abin da nake samu a yanzu. Wayan ba mutum 41 ne suka suka rasa rayan su raka su ba, a zamfara mutum 230 suka rasa rayukansu a kwana ɗaya. Ba wani wakili na gwamnati wanda ya zo ni da gwamnatin tarayya ko da gwamnatin majalisar kol ta imane ne ko shi shugaban kasan ko takarda a rubuto mana a ce an jajanta mani ba a rubuto ba a yi ba amma a yau ga shi faruwa wannan gwamnoni wajen guda bakwai suna kasar nan sun zo ga kwamitin majalisar ta arziki ya zo ga wannan kwamiti na majalisa ya zo shugaban kasa da kansa yana nan zuwa su kaga babu wani abu wanda zaka ce wanda ya wuce a tausaya maka kuma a nuna lalle mun damu da wannan al'amarin sannan in ka kalla cewa lokacin da shugaban ƙasa ya shigo na farko abin da muka fatan tauna shine sha'anin tsaro ya ba da umarni a ƙara mana sojoji shekara ta biyu da goma sha shida shugaban ƙasa da kansa ya sauko da sojoji hidda da bataliyoyi daban-daban aka zo aka zamana kusan kwanan su tis'in da wani ba a cikin wannan ƙasa akan duk ganin cewa ya za a shawo kan wannan matsala shi da kansa Yasa kayan soja ya je aka soja tare da shi abin da bai yi ba shekara uku so kaga duka duk wannan yana cikin nuna cewa shugaban kasa ya damu da abin da ke faruwa a jihar Zamfara